Ya a yanzu dai dabban mutane ne suka mutu kuma wasu da dama suka jikkata musamman ma falastinawa cikin kwanaki takwas da suka shuɗe sakamakon lugudan wuta da Isra'ila ke kaiwa yankin zirin Gaza bayan wani harin kwantan ɓauna da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar ɗin makon jiya. Farfesa Kamil Sani Fage masanin siyasar ƙasa da ƙasa ne da harkokin diflomasiya a jami'ar Bayar Kano ya ce duk da salwata rayukan bil'adama da kuma zuba jinin ɗaruruwan dubban mutane sakamakon hare-haren babu alamar yakin ka iya zuwa ƙarshe a nan kusa. An sha ba da ƙudurce-ƙudurce na Majalisar Ɗinkin Duniya musamman tsarin nan da aka bayar na cewa Isra'ila a ƙasa mai cin gashin kanta da kuma ita Falasɗinu ƙasa mai cin gashin kanta. To ya wannan ya samu karɓuwa a Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe daban-daban amma saboda ganin ita Isra'ila yanzu tana da ƙarfi kuma tana gaba shi sa ta sa ƙafa ta shure wannan abin ƙe madagas? kuma tana ganin cewa duk da taƙi ɗin an sha zuwa zauren babban majalisa a ce ai Allah wade da ita isra'ila sai amerika ta hau kujerar naƙi to a gaskiya shi sa yakin har yanzu sai ci gaba yake yi kuma ban yi zaton cikin lokaci kaɗan za a kawo ƙarshen shi ba Cirire kungiyoyin musulmi na duniya da masu kishin bil'adama suka fara Allah wadai da abin da ke faruwa a zirin na Gaza. zauren malaman addinin musulunci na Najeriya wato Ulma Forum of Nigeria na cikin waɗannan ƙungiyoyi. babban abin kunya ne ga majalisar ɗinkin duniya ta kasa samar da mafita ta dindindin a rikicin falastino kuma ta ci gaba da barin isra'ila tana yin karan tsaye ga dukkan kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tare da mai da isra'ila kamar ta fi sauran kasashen duniya daraja na haka ba a taɓa sanya mata wani takunkumi ba saboda wuce gona da iri ko bujirewa ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya. injiniya bashir adamu aliyu kenan sakataren ulama forum of nigeria Akan dai na zuwa ne duk da cewa sauran sassan kasashen duniya na ci gaba da fuskantar kalubalen rikici kala daban-daban. Farfesa Kamil Sani Fage ya yi tsokaci. Eh, yana da alaka da wannan sabon tsari da ake so a yi na bai ɗaya wato sabon tsarin duniya wanda in ka kalle shi ba wani abu ne ba illa face ya ƙarfafa yammacin turai a siyasar duniya kuma ya ƙara talauta wasu ƙasashe sannan kuma ga makamai da ake samu wanda suke bazuwa kamfanoni masu yin makamai sun yi ƙarfi sannan irin ƙungiyoyi da aka ƙirƙira domin cimma burin kai na wasu ƙasashe. Wannan dai na ƙara nuna bukatar da ke akwai ga hukumomi da gwamnatocin ƙasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ɗaukar matakan da suka dace domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawwama ga bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.